domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yadda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yadda yake gabanin taɓarɓarewar lamura. A zamanin jihar Arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima, saƙa, rini har ma da bankin yankin mai suna Bank of the North mai cibiya a Kanon Dabo. kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci Arewa yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a tudu ya kammala. Wacce Kanawa ke malakabi da tashar tsandauri Nasiru Gawuna shine mataimakin gwamnan jihar da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar da ke yankin Kumbotso a Kano. To abin da dai za mu fara cewa na farko dai alhamdulillahi da Allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci Allah zai tabbatar da wannan al'amari sama da shekara ashirin ana son a yi wannan al'amari Allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma Allah ya sa ni ne mataimakinsa kamar yadda manajin darakta ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari mai girma gwamna ya yi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka daɗe ba yi su ba amma masu amfani inda ya amfani da basirarsa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su wanda ba domin ya tsaya a kai ba damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takaddu da suka dace a nema akan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfaninsa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani idan an tuna mai girma gwamna ya yi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a najeriya ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar kano to wannan tashar da aka yi yanzu akwai lokacin da za a zo za ta zama kamar yadda aka yi wancan cewa babu wata tasha da za a gani amma najeriya sai wannan tashar musamman a arewacin najeriya da kuma wato afirka ta yamma saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin a wannan lokaci da allah ya tabbatar da wannan al'amari ko muna yi wa mai girma gwamna dr abdullahi umar gandu je fatan alkhairi abubuwan da ya dasa suna da yawa ko muna fatan yadda aka yi wa al'umma allah kuma ya saka masa da alkhairi ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki na gode arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai sunana honorable ahmad rabiu darakta mai gudanarwa wato managing darakta na wannan kamfani na tashar tsandauri da ake kira dala inland dry port faɗa mana to wace rana ce ko yaushe ne ake sa ran zuwa a kaddamar da tashar ta fara aiki in allah da an kusa ba daɗewa satuttuka ne ba watanni ba insha allah an kaddamar da ta kaduna an je ta huntuwa ma a katsina an kusa gamawa wajen sai ya zama shekaru shiru kuma dunnan ma alhaji ahmad kana nan da kai ake du tarurruka nan har yau kuma muke bayanin bamu da takamaimiyar rana sai dai shirye-shirye kwanaki satuttuka ashe an gama shiri kenan da na ce ba lokaci shi da zaka ce ba san yadda ka fuskanta ba mun riga mun yi nisa yanzu kusan duk abin da ya kamata mu yi mun gama abin da ya rage yanzu yan ƙananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah kamar yadda na faɗa yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki ƙasar waje sai 'ya'yan kwara sai 'yan china saboda mutanenmu ɗawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala rashin ƙarfin jari kuma yana sa su kasa yi amma yau mai ƙaramin jari wanda yake so fitar da zobo zai iya zuwa ya sayi zobo ɗinsa idan mu kuma ta ɓangaren cibiyar ciniki an samu masa wanda za su saya in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba akwai wanda su za su aji injinan gyarawa a sarrafa akwai kuma matasa wanda suka iya aiki za mu zama muna tsarin su in mutum ya zo kawai wannan matasan zai ce mutum goma ko ashirin ga zoɓo na tan talatin za ku gyara mun shi a sa a kwantena zan biya ku kaza kenan ba sai ya kafa kamfani babba ba kasancewar a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kaɗan bane saboda haka al'amari ne mai tarin yawa za a samu aiki ayyukan yi masu yawa kuma faɗaɗawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri gurin hekta ɗari biyu ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje saboda haka she yayin da aka ce abin da da yake gagara yanzu ya sauƙaƙa sai godiya ga Allah wannan ya nuna duk 'yan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasance wata tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su sayar a waje kuma su yi oda su zo su dauka in aka yi musu suka oda ko daga ina ne a duniya kuma nan za su kawo ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port ko wani guri ba suna Kano kayan su za su zo idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan su saboda haka al'amura za su kwarai da gaske a rage mutane wahalhalun tafiya a jirgi kwana a hotel a wani guri barin iyalinsu barin masana'antarsu gurin aikinsu duk wanda suna gida za su yi su. kuma tsarin da muke shirin yi za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsere sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki zai ɗauki kansa cikin sauki al'amura za su sauka ga kowa zai samu rangwame yau ana kashe kusan miliyan uku daga lagos zuwa kano in allah yadda sai ya koma ƙasa uku daga lagos zuwa kano ta tashar mu saboda haka abinda muka tanada ba karan ba bane mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran kara kwazo don samun salama a yankin arewa da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Muna gode wa Ubangiji da ya ba mu ikon tabbatar da wannan kuduri da aka daɗe ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala. Kamar yadda kuka sani shi Ubangiji shi yake zartar da ikonsa a dukkan abin da aka shirya na ɗan adam. mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari kamar yadda masu maganganu da yawa suka yi bayani kano cibiya ce ta kasuwanci shekaru aru aru da suka wuce kamar yadda aka sani tun lokacin sarki muhammadu rumfa aka kafa kasuwar kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake ɗabbaka abin da aka san kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin najeriya ko najeriya ba a west africa kamar yadda aka faɗa da transharan roots ɗinmu saboda haka za mu gode wa allah za mu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'ar allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama a sanadiyar farfado da tattalin arzikin kano da arewa da najeriya baki daya wato dimi martaba duk 'yan kasuwar arewacin najeriya su rugo kano su ci gajiyar ita wannan tashar alhamdulillahi kamar yadda aka sani dama kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin najeriya ba da najeriya da waɗanda ma ba 'yan najeriya ba saboda haka wannan wani abin farin ciki ne maga ga cewa Kano ta ci gaba da ɗabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowane mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arzikin mai bunƙasa matasanmu da raguwar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san mu a shekaru na baya bisa tarihi to mun gode ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullum yadda ake faɗa ubangiji baya mai da addu'ar al'umma baya muna kira ga dukkan al'umma su ci gaba da addu'a su taimakawa jami'an tsaro gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana hatta ibadar nan ba za ta yi ba in ba zaman lafiya don haka bayan kira ga gwamnati da kara ɗaukar matakan tsaro muna kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a kuma gyara halayensu mu gyara halayen mu baki ɗaya domin ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu. Mun gode mai martaba sai wani lokaci mun samu damar zantawa. Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.